To idan dai kana magana da gafara ana sauraren sa shi shakka babu sa an ganshi akan abin da dangaci mu'amala da dangaci yaki da cin hanci da rashawa a gargashin gwamnatin eh, shugaban kasa Muhammadu Buhari. Na farko kamar da nake gaya ma yarjejeniyar da aka sa hannu yarjejeniya ce da ke da nasaba da mai da kuɗaɗe da ke da nasaba da cin hanci da rashawa ko kuma da ke da nasaba da sama da faɗi da dukiya al'umma. Wannan shaida ne na cewa in dai za a mai da kuɗi dala Amerika fiye da miliyan ɗari uku to magana sa ya bayyana ba sauran sauraren gafara ake ba a halin yanzu ya bayyana kamin yanzu kamar da ka sani a shekara ta 2018 har ila yau an karɓo su kuɗaɗe da ke da nasaba da sama da faɗi daga ƙasar switzerland dala amerika miliyan 322 saboda kan magana gafara sa ba a ga kaho ba ba ta taso ba wanda waɗannan kuɗaɗe su ne kuɗaɗe ya kawo aka yi unhwani da su kan abin da ya danganci yan power wato waɗanda suka yi karatu suka rasa aikin yi ana ba su tallafi a wata-wata su ne kuɗaɗe waɗanda aka yi unhwani da su akan abin da ya danganci bayar da abinci ga ɗalibai a Karantu na primary school a fadin Najeriya su ne kuɗaɗe wadanda aka zo da kirkire-kirkire daban-daban na kawo ɗauki ga marasa gata a kan mu'amalolin da ke da nasaba na gudanar da Najeriya saboda ka su talakawa waɗanda sun ka fa'idantu da waɗannan kuɗaɗe su fiye da eh, naira biliyan ɗari biyar su sun gasa ba maganar kaho ake ba gare su har ila yau idan kana maganar abin da ya danganci ainihin ukuba game da waɗanda ake zargi da aikata laifi a karo na farko a ƙarƙashin wannan gwamnati an ci nasarar zartar da hukunci ga ga 'yan siyasa waɗanda suka riƙe mukami irin na gwamnan jiha hukunci irin na ɗauri kuma wasunsu a halin da ake cikin magana da ake suna ainihin kurkuku wanda hukuma eh, da doka ta yanke musu har ila yau kamar yadda ka sani a halin da ake ciki akwai manya-manyan jami'an gwamnati waɗanda suka hada da ainihin tsoffin sojoji waɗanda suka hada da ainihin tsofaffin sakatarori na gwamnatin tarayya waɗanda har ila yau su ma sun gurfana a gaban kotu har ila yau tsofaffin 'yan siyasa waɗanda ke da nasaba da jam'iyyar apc da yawa suna gaban kotu akan abin da danganci zargi na aikata laifi har ila yau idan ka diba inda aka aka hito 'yan majalisar tarayya mu haɗi da shugabancin majalisar tarayya an gurfanar da su a gaban kotu akan abin da ya danganci mu'amala ta aikata laifi saboda kai na magana gafara sa ta taso akan yanayi na kafo gashi ka ganshi kuru-kuru kafo ya tabbatar da yake hukunci ga masu laifi kafo ya tabbatar da kwato kudade waɗanda ake zargi an yi awon gaba da su kafo ya tabbatar da fa'idantuwa 'yan najeriya ta huskar waɗanda masu sauƙin gata a kan umarni da kudade da aka karɓo aka inganta rayuwarsu kafo ya tabbatar da cewa an sa hannu game da mai da wasu kudade waɗanda ainihin za a yi umarni da su domin inganta manya-manyan hanyoyi da manya-manyan gadoji a najeriya Ga wannan magana honorable minister za a ga cewar ai duk waɗannan waɗansu mutane da suke nesa har wa yau akwai zargi da ake da shi akan waɗansu waɗanda suke da kusanci da shugaba Muhammadu Buhari idan ka duba sakataren ah, gwamnati wanda aka cire akwai zargi da aka tabbatar da shi akan cewa ya sa kanshi cikin harkar almundahana sannan kuma idan ka duba shi kanshi abba kyari akwai zargi a kan shi wanda ake cewar shi ma ya yi wani aiki na rashin gaskiya wanda ba a ga an hukunta ɗaya daga cikinsu ba shi wancan an sallame shi amma ba a gan shi a gaban kuliya yana amsa wannan ba ko kuma shi abba kyari me zaka ce shi kuma dangane da wannan kila dakta baka tsananta bincike na kwakwaf ba a matsayin ka na dan jarida domin ganin cewa dimun dimon ainihin akwai an gurfanar da wasu a gaban kotu wadanda ke da kusa kusanci da wannan gwamnati ko ba a yi ba amma dai ina baka tabbacin cewa musamman shi tsohon sakataren gwamnati babakir lawal wanda ainihin zargi ya karfafa gare shi hukumar efcc ta gurfanar da shi a gaban kotu kuma ana ci gaba da sauraron wannan shari'a kan abin da ya danganci wasu sauran jama'a da ka ambata zargi daban nauyin zargi wanda zai ba da karfin gwiwa ta fuskar abin da ya danganci bincike kan shi da kuma gurfanar suwa a gaban kotu daban kan abin da ya danganci tsohon sakataren gwamnati zargi zargi ya tabbata ƙarfafa zargi ya tabbata kuma an gurfanar da shi a gaban kotu saɓanin wannan ba wani wanda zargi ya tabbata bincike ya karfafa wanda ainihin aka kau da kai akan shi sai dai magana ta saci faɗi wadda ina ganin kusan irin ta ce kake yi a hali yanzu a dangane da waɗannan sunaye da ka kama ba magana ya shaci faɗi ba ne magana ce wanda al'ummar najeriya ke furtawa a kusan ko ina idan ka fita zaka ji suna maganganu akan duk irin wani abubuwa da suka shafi yaƙi da cin hanci da rashawa da wannan gwamnati take ikirarin tana yi idan furuci bai ainihin inganta ba ta huskar bincike irin akan tsari na shari'a da doka ya zama saci faɗi